Deutsche Welle. Taɓa kalashi. Kirsimeti dai ya zamanto biki ne na musamman a kowane shekara a watan Disamba. Kyakkyawan shiri da muka nemi mutane su yi shine shirya tunaninsu, shirya zuciyarsu su tsabtace kansu domin a samu ibada mai tsabta mai albarka. A ranar Litinin mai zuwa wato 25 ga watan nan na Disamba. mafi akasarin mabiya addinin kirista a duniya baki ɗaya za su gudanar da bikin kirismeti tun kafin zuwan wannan rana al'ummar kirista ke gudanar da shirye-shiryen bikin a wannan makon shirin taɓa kalashi da ya saba duba batutuwan da suka shafi al'adu addinai da kuma zamantakewa za mu duba yadda ake shirye-shiryen bikin ne musamman a yankin arewa maso gabashin najeriya mai fama da rikicin masu tada kayar baya in kun biyo mu a hankali za ku ji ƙarin bayani a cikin shirin wanda ni Muhammad Nasir Awal zan gabatar. Madalla, kamar yadda watakila kuka ji a shimfiɗar shirin, a wannan makon za mu duba shirye-shiryen bikin Kirsimeti ne na bana. musamman a arewa maso gabashin Najeriya inda ake zaman zulumi dangane da har-haren masu tada kayar baya. Reverend Dr. Abari Kalla shi ne shugaban kungiyar Kiristocin Najeriya wato kan reshen shiyar arewa maso gabashin Najeriya da ya yi ƙarin haske a dangane da shirye-shiryen bikin na Kirsimeti. Abu ne wanda mun sani a koyauce muna bukukuwa na Kirsimeti da kuma na addini daban-daban to kirsimeti dai ya zamanto biki ne na musamman a kowane shekara a watan disamba so duk wanda ya kwana da shirin yi da wanda bai kwana da shirin yi ba dai wata ya zo wanda kuma muna fatan dai kyakkyawan shiri da muka nemi mutane su yi shine shirya tunaninsu shirya zuciyarsu su tsabtace kansu domin a samu ibada mai tsabta mai albarka saboda a karasa shekaran a cikin koshin lafiya da kuma samun albarkan abin da Allah ya shirya yanayin da yanzu muke dai muna sa zuciya za a yi wannan biki cikin lafiya duk da fargaba da tsoratarwa da ake ji shi Allah mai jin adoyi ne zai iya canja yanayi sai abin kuma ya kasance ba yanda ake ba bikin dai ya zo a wani yanayi na matsatsin tattalin arziki amma duk da haka majami'u da dama na gudanar da aikace-aikace na kawata wuraren ibada a wannan lokaci in ji bishop naga muhammad shugaban kungiyar kan a jihar borno akwai shiri masu ƙayatarwa masu ma'ana domin jama'a a hali da suka iske kansu musamman a nan jihar mu ta borno mutane suna la'akari da abin da za su saya musamman eh, da farko ana addu'o'i ana roƙon allah ta wajen almasihu yadda zai kawo salama kuma baya ga haka nan mutane suna ɗan duba bakin aljihunsu kan abin da za su saya na ci da sha da kuma sutura da za su sa ana kan shirye-shirye wuraren majami'unmu kuma wa'yan suna fenti wa'yan su dai suna gyare-gyare ne da ya kyau. Reverend johanna El shine shi ne sakataren Iwan e Church da ke Maiduguri bayani ya yi kan abin da ya kamata al'ummar kirista su fi bawa muhimmanci a lokacin bukukuwan na kirismeti abu na farko shine ba sha ne maganan kaya ko abinci da za a ci a wannan rana shine babban abu a cikin bukukuwan kirismeti ba amma ceto da aka samu ta wajen zuwan yesu kiristi zuwa cikin duniya so maganan abinci da sutura za su zama kaman su ne kaman na baya amma na farko shine samun ceton da kirista suka samu shine babban abu a ciki shin wani darasi ake tsammanin mabiya addinin kirista za su koya daga bukukuwan na kirismeti har yanzu dai ga reverend yohana elbiduwara darasi da ya kamata a koya shine babban abu na farko shine su nuna kauna kaunan nan su kaunace kowa da kowa babu wannan a'a wannan ba krista ba a'a wannan musulmi wannan arni a'a wannan babu ubangiji allah mu ya gaya mana kan cewa ku kaunace kowa da kowa wannan darasi ne wanda ya kamata su kristoci su san cewa babban abu na farko su yi kauna a cikin kirsimeti sa'annan zai zama darasi ma wayanda suna kallon su wayanda suna jinsu da abubuwan da suka aikatawa zai sa wayancan mutane su koya wani abu a cikin halayen su kirsimeti ba maganan kayan duniya ba amma muna bege ne cewa mu samu mu gamshe Allah mu sami Allah randa Allah ya kira mu wakilinmu a maiduguri al'amin suleiman muhammad ya zanta da wasu matasa a dangane da shirye-shiryen bikin ga kuma yadda hirarsu ta kasance inda ya fara da hidden stefanos sai godiya ga allah da shike muke cikin masu lafiya muna kan shirye-shiryen haifan yesu mai mu muna so mu shirya tsakaninmu da allah da ya'uwanmu a cikin wannan shiri kan mu shiga sabon shekara da zuciyar da baya da kyau da yawon muna so mu shirya junanmu da yan uwanmu wanda muka saba musu da wanda suka yi mana laifi wanda muka yi musu eh, an san mata da kwalliya da ado da sauransu wani shiri kika yi don cacarewa a wannan eh, bukukuwan kirsimeti <laughs> to ai ba ma kwalliya yanzu ya kamata mu canja da shiga za mu shiga sabon shekara haifo yesu ne ya kamata mu canja mu bar kwalliya na yan duniya duniya wannan eh, sunana bajilai williams naga ya kake shirin bukin kirsimeti eh muna shirye-shiryen iphone yesu ne kuma muna godewa allah domin ya nuna mana wannan lokacin da ya bi tare da mu daga watan january har zuwa wannan watan disamba hmm. so shine shirye-shiryen mu mu godewa allah domin ya nuna mana wannan ranar da yake zuwa gaba bikin na bana dai ya zo ne lokacin da mazauna yankin arewa masu gabashin najeriya ke cikin zaman zulumi a dangane da hare-haren masu tada kayar baya bayan an samu sararawa na wani lokaci shin wasu irin matakan tsaro ake ɗauka don kare masu gudanar da bukukuwan abdullahi ibrahim shine shugaban rundunar bada kariya ta farar hula wato civil defense a jihar borno ya yi ƙarin haske akan matakan tsaron da suke ɗauka hukumomin yaranmu mun riga mun musu jawabi abubuwan da za su yi mun fito da abubuwan da ya kamata da inda za mu tura su jami'u da kuma tashoshin mota da inda kuma jama'a za su taru na wannan bukukuwa. Jami'in tsaron ya kara da yin kira ga jama'a da su bawa hukumomin tsaro haɗin kai a ayyukan na tabbatar da an yi bikin lafiya kuma an samu tsaro mai ɗorewa. Kira da zan yi ga mutanen wannan jiha cewar su kula da mutanen da suka cewa ba su amince da su ba ko bakin fuska su sanar da mu kasance mujami'un nan su ma su sun sa abin da ake kira mafi kankancin tsaro sannan mu namu tallafawa ne sannan na biyu su kasance cewar inda motoci za su tsaya ya zama nesa ga wannan mujami'un sannan na uku wanda zai shigo su tabbatar suna da abubuwan da su ko ya yana rike da wani mugun abu ko makami amma mu iya kokarin da zamu mu tabbatar da cewa duk wanda zai shigo bata gari mun riga mun ci karfin sa mun tsaya mu tabbatar da cewa ba samu sun shigo cikin al'umma ba To madalla fatanmu shi ne a yi shagulgulan na Kirsimeti lafiya. Masu sauraro a nan za mu yi sallama da kuwa ashirin sai mako na gaba in Allah ya kai mu. A madadin abokan aiki na musamman wakilinmu a Maiduguri Al'amin Suleiman Muhammad ne Muhammad Nasir Awal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.